إيلافهم رحلة الشتاء والصيف tafiyar lokacin sanyi zuwa ƙasar Yemen da tafiyar lokacin zafi zuwa ƙasar Sham a cikin aminci.